Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashanto suna iya samun akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum. Yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda sojojin Kamaru suka koma injiniyoyin kan hanya. Idan kuma muna da lokaci mu kawo muku ci gaba da tattaunawar da Madina Dauda ta yi da kakakin hukumar kwastan na ƙasa John Atta. Sai kuma shirin a dawo lafiya tare da Baba ya koma Makeri. Kana mu kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Barma. da mu kawo muku sakonin da ku masu sauro kuka aiko muna to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfagandan da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. sojojin ba su da isassun makaman da za su tunkari dimbin mayakan da ke dauke da bindigogi da ake sabawa a kafada da gurneti bisa ga dukkan alamu kuma wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti tara an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe. wannan bangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen tongo-tongo bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan isis sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya litinin cewa tana sane da faifan bidiyon ta ce fitar wannan faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin mayakan da muke yaƙi da su kwantan ɓaunar da aka yi ranar hudu ga watan oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatar tsaron amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horas wadda ta kamata da ko suna da makaman gudanar da aiki a ƙasar da ke yammacin afirka ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon binciken cikin wannan watan Wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katsa London da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba. Sam nunberg ya shaida wa tashar talabijin ta MSNBC cewa ba zan ba da haɗin kai ba menene zai sa in shafe sa'o'i 80 ina binciken wasiƙun imel da na yi musayarsu da wasu a hirarraki daban-daban da ya yi ta kafofin watsa labarai jiya litinin da rana Nomberg ya bayyana binciken a matsayin bita da kuli ya kuma ce ba yana kin ba da haɗin kai ba ne da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. Mueller zai yi. Ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni. Ina jin zai zama abin dariya matuka idan suka ce a kama ni. Isabel dos Santos tsohuwar shugabar kamfanin mai da kasar angola sonangol ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗa kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai a cikin sanarwa mai tsawon shafi goma sha uku da ta fitar ranar lahadi dos santos mace da ta fi kowace arziki a afirka wadda mujallar harkokin kasuwanci ta forbes ta yi kiyasin cewa kuɗin da take da shi ya kai dala miliyan dubu biyu da ɗari shida ta musanta abin da ta kira bita da kulli da ake mata. Makon da ya gabata shugaban kamfanin Sonangol Caso Saturnino ya bayyana cewa wani bincike da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan talatin da 38 da wani kamfani da ke Dubai wanda Santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka sanar da ita daga wato aka sauke ta daga kujerar shugabancin kamfanin a watan Nuwamba bayan watanni goma sha shida a matsayin. Dos Santos ta kare hulɗa kasuwancin da cewa an biya kuɗin ne ga ƙwararru da aka tuntuɓa kuma bai saba wa ƙa'ida ba. Ta ce ta gudanar da aikinta ne kamar yadda doka ta tanada kuma har zuwa lokacin da za a rantsar da wanda zai gaje ta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jama'a Seoul sun ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya karbi bakuncin manyan hadiman shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in a wata walima cin abincin dare jiya Litinin. a wani yunkurin diplomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa tawaga koriya ta kudu mai mutane goma ƙarƙashin jagorancin babban mai ba shugaba mun shawarwari kan harkokin tsaro chung en yong ta isa Pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga Seoul abinda ba kasafai aka saba gani ba. Umarallah labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To a jamhuriyar Kamaru sojojin ƙasar ne suka maye gurbin wata kamfanin ƙasar China mai aikin hanya da ta bari sakamakon yawan hare-haren Boko Haram. Wakilin muryar Amurka da ke aiko da rahotanni daga Kamaru ɗin Moyi Edwin Kindizeka ya aiko mana da wannan rahoton na fasala kuma gashi zan gabata. sojojin kamaru sun ci gaba da aikin gina hanyar da ke arewacin kasar wanda ya iyakar kasar da najeriya da kuma chadi hakan ko ya biyo bayan da wani kamfanin kasar china da ke aiki ya yi watsi da shi ne ya yi gaba domin yawan hare-haren da kungiyar boko haram ke kaiwa a wannan wurin wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moki edwin kindizeka ya ce tun sojoji suka kawo motocin aiki irin su la tumbushe itatuwa suka fara aiki akan hanyar da ta hada kasar ta arewacin garin kausari wadda ta miƙe ta shiga cikin babban birnin chadi wato injamena sai kuma a bangare guda ta yi jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wannan aikin da sojojin kasar ta kamaru suka fara yi ya ji hankulan ɗaruruwan mutane wanda ya sa suka yi dafifi suna kallon waɗannan sojoji da suke gudanar da wannan aiki kasa riƙa cikin waɗanda suke cincirin da mutanen kuwa masu kallo har da wata 'yar kasuwa da kuma 'yan siyasa ga kuma abin take cewa dozar 14 cewa ta yi muna munna da wannan aikin domin idan an kammala shi maimakon sa'o'i goma sha biyu zuwa goma sha hudu da suke yi yanzu za su iya yin tafiya cikin sa'o'i uku zuwa hudu kacal da zarar an kammala wannan aiki wannan aiki dai an fara shi ne a ranar ɗaya ga wannan watan da muke ciki shi dai wannan aiki ya haɗa da garin mora danga da kauseri da ke cikin ƙasar ta kamaru wanda rikicin na boko haram ya tilasta masu gudanar da shi suka jingine suka kara gaba a cikin shekarar 2014 sun ce sun ɗauki wannan matakin ne ko biyo bayan yadda kungiyar boko haram ta sace ma'aikatansu da suke aiki a wannan hanya da kuma haƙan ma'adanai a cikin irin ɗibar kan mai uwa da wabi da ƙungiyar ta boko haram ta yi a lokacin tana tsakiyar aikata wannan ɗanyen aiki ta kutsa ne cikin wurin da ma'aikatan kamfanin na china suke da zama ta ɗibi mutane goma cikinsu sai dai ƙungiyar ta boko haram bata tsaya a nan ba sai ta haɗa da motoci goma na kamfanin masu aiki a wannan wurin sai dai a wani lokaci cikin watan oktoba sun sako waɗannan mutane 'yan china tare da wasu mutane goma sha bakwai da suka sace daga wasu sa a ciki ko hadda matar mataimakin prime minister amadu ali na jamhuriyar cameroon ministan ayyukan al'umma na ƙasar emmanuel inganau Dijomesi ya ce tun faruwar wannan abin sun yi kokarin janyo hankalin kamfanin na China da ya koma bakin aiki da alkawarin ba su kariya amma suka ƙe ƙasa ƙasa suka ce ba za ta sabu ba ya ce wannan ne ya kawo hukumomin kasar suka yanke shawarar kawo injiniyoyin soja domin su ci gaba da wannan aiki this stretch of road would have been already entirely constructed if we did not face this very very painful situation ya ce kamata yi a ce an kammala aikin wannan hanyar tuni amma saboda mummunar yanayi da muka samu kanmu ciki sakamakon ayyukan ta'addancin kungiyar boko haram ya ce muna aiki ne da babban bankin duniya kuma akwai kuɗi a ƙasa domin wannan aikin Dijimesi ya ce babban bankin duniya ya ba da kusan dala miliyan 125 domin ganin an kammala aikin a cikin watanni 24. Wakiliyar babban bankin duniya na kasar a Kamaru, Elizabeth Hubens, ta ce hanyar mai tsawon kilomita 212 yana ɗimbin muhimmanci a harkar kasuwanci tsakanin kasar da Najeriya da kuma Chadi. The mission of the World Bank is to eliminate uh, extreme poverty in the world. Ta ce manufar babban bankin duniya game da wannan aiki shine ta ga cewa um, ta cire matsanancin talauci a duniya musamman can yankin arewa mai nisa. Sai dai duk da ikirarin da sojojin haɗin gwiwa na kasashen Kamaru, Najeriya, Chad da Nijar ke yi na cewa kungiyar ta Boko Haram na zangon aikata ayyukanta na ta'addanci na ƙarshe ne amma kuma kwaram sai ga shi kungiyar ta matsa da kai harin kunar bakin wake a waɗannan ƙasashen idan dai ba a manta ba wannan faɗaɗɗai ya samo asali ne a jihar arewa maso gabashin najeriya shekaru takwas da so gabata wanda yanzu haka ya yi dalilin mutuwar mutane akalla dubu ashirin da biyar yayin da wasu sama da miliyan biyu da rabi suka tsere suka bar gidajensu in ji alƙalumar da majalisar ɗinkin duniya ta bayar. To madalla Allah ya kyauta kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirinmu na safe wato tattaunawar wadda Madina ta yi da mai magana da yawan hukumar kwastam na Najeriya John Atta kuma za mu tashi ne inda Madina ta tambaye shi koya mutanen da ke karkara za su iya samun wannan daman shiga yanar gizo domin sayan mota ko kuma su amfana da wannan tsarin ga abin da kakakin ke cewa. Dama yanzu yawancin wanda suka ce wannan abu wasu ne wanda sun fito da wasu kauye duk inda once in ki samu intanet kawai za ki shiga kawai kuma in ki samu kin je bank na garin ku ki biya kudin ki daga kauye ma kawai saki wuce kawai ki je inda motan take ga ma intanet yanzu balantana ma zamani ga shi intanet yanzu a wayoyi mafi sauki kowane kauye yanzu akwai idan mutum yana da data kam zai iya yi kuma da tax and education number 10 din nan so abu ne an kawo ta a sauke ba babban mutum ba karamin mutum kowa sai a kwace mota ta sai wani ya siya in an za kwace in ki laifi ba in ki laifi za a kwace ba wai kwacewa kawai ake yi ba ana kwace na hannu masu laifi kuma ba an kwace ma an ganke maza ma kama ke kuma a hukuta ke in ya kama ma ki je bursuna maza ki je to yanzu in kuka kama misali mota da ta ɗebo shinkafa daga kano zuwa bauchi me yasa ba za a tallata shi ma wanda ya kuka kama a hannun shi ba to in an haka kuma ai kenan an dore ma laifi gindi kenan misali yanzu najeriya ba ta yarda da wannan laifin faskuri ba kenan mutum ya yi ofisoshin Ofisoshin sun wahala sun je har sun samu sun kama sai ban shi din ma an kama shi ma za a hukunta shi a kai shi ya je bursuna to shi ne kuma za a kawo shi kuma a roke shi ko yana so kafin ma wani to an haka ne to ba ma amfanin ma'aikatan custom kenan to kenan ma fasikori ba laifi ba kuma a najeriya kenan dokanmu to ni da na je sayayyan kayan abinci a wani gari don in sayar a wani gari me laifi na to laifin ki shine kin je kin siyo kaya da aka yi ta zuwa cikin gari kuma kin sani doka ya hana kuma kin san wannan shinkafa ba shinkafan najeriya ba ne kin gan label din kin san dai ba na najeriya ba ne kenan kin saya kin ba shi kudi shi eh, mai faskorin shi ma ya samu kudi kenan kin karfafa shi ya ci gaba da aikatawa to dokanmu doka da ta kafa ma'aikatan custom ta hana a sarma kaya ma wanda ya yi faskorin duk ma tun ma tun lokacin da aka kama kayan so ma ake inda in an same mutum ne a arrestin nashi a hukunta shi in ya kama mai shiga bursuna ya shiga bursuna ashe za a je a ciro shi kenan daga bursuna din a kawo shi kuma a bashi hakuri ko yana so abun kuma in ba samo shi ba ya gudu to kenan ma muna neman shi mu hukunta shi doka ta hana wannan a sarma wanda ya faskuri abun a marmashi kuma a ce shine kuma ya saya doka ya hana lallai shugaba To, kafin mu ci gaba da shirin a ci gaba da shakatawa dai da wannan faifan. Amshin waka ta in kaji hujjar bai To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai yada zango ne a jihar Neja, jihar da tafi kowace jiha a Najeriya yawan titunan gwamnatin tarayya. Galibin matafiya daga kudancin Najeriya sukan ratsa a cikin wannan jihar ta Neja zuwa arewacin ƙasar. muhimmancin wannan jiya a wurin zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya shine dalilin da yasa wannan shirin ya yada zango a babban birnin jihar Mina inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a can jihar Neja wanda ya gabatar da kansa kamar haka. Sunana ko Komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye haɗura na ƙasa shiyar uh, Niger State. kada za mu so mu ji wani kokari kuke yi na wayar da kan jama'a musamman ma ma'abuta ababen hawa wato direbobi na motocin haya da kuma masu na kansu wato private da ma masu amfani da babura domin ganin an samu an kiyaye samun haɗurra a jiho abin nan a manyan titina na niger alhamdulillahi uh, ita wannan hukumar kamar yadda jama'a suka sani an kirkiro ta ne domin ta kare haɗuran da ke faruwa a wannan ƙasar kamar yadda kuma jama'a suka sani kafin kirkiro wannan hukumar haɗuran da ke faruwa a wannan ƙasar haɗurra ne mummuna me munin su muni ne wanda yake ya taɓa ita kanta rayuwar ƙasa ɗin ta fannin tattalin arzikinta domin mun kasance muna kusan na farko-farko a duniya a kiyasin ita majalisar ɗinkin duniya ta nuna a wancan lokacin muna cikin ƙasashe wayanda suke za a ce ƙasanmu tana cikin goma na farko wayanda haɗura ke faruwa a duniya inda kuma ta kasance ta ce wuri ne wanda yake mai haɗarin gaske jama'a su ziyarci ƙasan nan a kan tituna so lokacin allah ya ba mu nasara aka samu shugaba mai hangen nesa ya fitar da wannan hukumar shine janar ibrahim babangida mun yi kokari a wannan lokacin muka fitar da wani sashi domin yana cikin dokar ƙasa ɗin wadda ta tsara wannan hukumar cewa a fitar da su na jama'an da aka tabbatar mutane ne na gari masu mutunci waɗanda kuma jama'a ke sauraron su a shigo da su ciki su taimaka wurin faɗakar da jama'a kan yadda za a kiyaye shiga cikin haɗari shine muke kira special marshals mun kawo su ciki ya zama yana cikin uh, harsashi na faɗakar da jama'a bayan wannan mun yi ƙoƙari wannan hukumar ta yi ƙoƙari gwamnati ta yi ƙoƙari ta dubi wa'yan jama'a ne suka fi amfani da titunan nan sai aka ce direbobin motocin haya suna ciki sannan masu motocin kansu su ma suna ciki to sai aka ɗebo jama'a cikinsu zan iya tunawa akwai wanda ake ce ma jack shine national secretary na nurcw aka sashi cikin hukumar gudanarwa ta wannan ma'aikata ɗin to umfanin sa shi shine a faɗakar da su motocin haya ɗin a bisa wannan yanayin ya zama muna ɗabi'a ya zama muna kuma jiki kulliyomi yomin mu rinka zuwa tashoshin motoci muna faɗakar da su mukan yi kuwa misali a ce tashar menaɗin nan da sauran rassa-rassa na tashoshi mukan je a yi kuwa in lokaci yi kuwa ne in kuma na tattaunawa ne za mu zauna da su shugabannin mu tattauna da su ga abubuwan da muke ganin lallai-lallai in ba a daina su ba haɗari zai auku in kuma aka daina su to za a samu ciwo kan haɗari to muna wayannan bancin tattaunawa da su masu ruwa da tsaki cikin harkar zirga-zirga a titi muna magana kamar yanzu wannan da nike da kai da 'yan jarida mu fitar ma mutane ƙorafe-ƙorafen da muke gani da kuma da jama'a ke yi game da tukin ganganci wanda kulliyomi yakan kawo salwatar rayuka so kaga idan muka ɗauki ah, faɗakarwar nan za mu iya ɗaukar lokaci mai tsawo ba mu ƙare ba bancin 'yan jarida akwai abin da muke ce ma advocacy visit wato ka ziyarci mutum wanda yake ko kuma mutane da suke kuna da alaƙa da manufa guda me alaƙa ɗin me manufa alaƙa shine ya za a kyautata zirga-zirga a wannan ƙasar to irin masu motocin kansu kamfuna wayanda suke suna amfani da motoci ne na haya mukan ziyarce su mukan binciki lafiyar motocinsu mukan binciki lafiyar direbobin su kai hatta ma mun kawo wani abu wanda yake idan kana da mota fiye da uku to dole ne mu zama muna da rajistar ka kuma dole ne mu ma mu ziyarce ka sannan dole ne mu gaya maka abubuwan da ya kamata motocin nan naka da ma'aikatan nan naka su yi domin a kiyaye haɗurra so duka wa'annan suna cikin fanni na faɗarkarwa bancin haka nan kuma muna da abin da muke kira ƙungiyoyi a makarantun ne misali a secondary school da primary duk wasu masu wa'annan club club ko ƙungiyoyi sun gani ne daga hukumar kiyaye haɗura kafin su yi nasu so muna ƙoƙari mu kama yara tun suna ƙanana mu faɗakar da su yauwa mu wayar da kansu dangane da abubuwan da haɗari yake ciki a wannan ƙasar domin su kiyaye in sun girma suka kai munzalin samun motoci na kansu ko kuma suka kai shekarun da an yadda su ja mota su kiyaye kasu samu kansu cikin wa'annan ah, ah, masifa na haɗari. a nan ne za mu datsa aya a wannan shimfiɗa da bakon namu ko da Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Deja ya mana kuma mu ci gaba da hira a makon gobe. a madadin bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makiri ne daga washington dc da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a dawo lahiya baba Yakubu. Yanzu kuma ga Sulaiman Munu bar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lagrif wace ta ruwaito cewa shugaban hukumar kwallon kafar Nijar Kanal Jibril Hamidu Pele da ministan wasannin motsa jiki Kasim Muktar sun fara yi wa juna kallon hadarin kaji bayan da ministan ya rubuta wa shugaban hukumar ta fenifut takarda akan bukatar ya yi masa bayani game da wasu kalamai masu barazanar haddasa rarrabuwar kawuna da yake zarginsa da furtawa a game da tsare-tsaren gasar cin kofin kwallon kafar nafiyar afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a yi a nishar a shekarar 2019 jere ta ce masu sha'awar kwallon kafa sun fara nuna damuwa akan yiwuwar yadda wannan takun saƙa ka iya shafar gasar da kaf ta damƙawa nishar nauyin shiryawa jaridar le republican ta bayyana cewa kotun karya shari'a ta bayyana ranar 11 ga watan afrilun 2018 a matsayin ta fayyace hukuncin da za ta yanke game da shari'ar nan ta badakalar jarirai da ake zargin madugun 'yan adawa hamma amadu da hannu dumu-dumu jaridar ta ce a ranar 28 ga watan fabrairun da ya gabata ne aka yi tsammanin jin matsayin kotun game da korafin da lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar dokokin ta Nijar suka yi dangane da rashin cancantar hanyoyin da aka bi tun tushen wannan shari'a da ta ɗauki shekaru ana tafkawa. Sabili kenan da kotun ta kurde kasasiyon ta jinkirta har zuwa ranar da alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa za su raba gardama a kan sahihancin wannan shari'a ko rashinsa a dokance. Jaridar Lebanon na cewa hukumar jami'an duwan na samun nasara a yakin da ta kaddamar domin farautar masu fasa kwabarin man fetur a jihohin tilaberi da yamai inda wasu bayanai ke nunin kasuwar bayan fage na kokarin samun gindin zama lebanon ta ce ko da yake wasu daga cikin masu irin wannan sana'a kan yi sarin man ne a hannun amintattun gidajen mai bincike ya gano cewa a ɗaya dabra wasu na shigowa da man fetur ta ɓarauniyar hanya lamarin da ya sa jami'an na duwan cafke lita dubu goma a hannun 'yan fasa kwauri a cikin 'yan kwanaki kalilan mu cike sharhin na wannan mako da jaridar laru de l'histoire wacce ke labarta mana cewa kasar amurka ta ɗauki alkawalin tallafawa jamhuriyar nijar da biliyan goma sha takwas na dalar amurka domin yaƙi da masassarar cizon sauro a tsawon shekaru biyar masu zuwa jaridar ta ce a yayin wata yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu tsakanin ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara da wakiliyar USAID a yankin Sahel, Alisa Cameron, bangarorin biyu sun bayyana shirin amfani da wannan tallafi don samar da rigakafi ga yara ƙanana da mata masu juna biyu a Nishar, ƙasar da aka kiyasta cewa mutane kusan dubu uku ne suka rasu a sakamakon masassar cizon sauro a shekarar 2017. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar. an gaishe ka Sulaiman Barma yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru, shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe. A yau ina so in kira da mai girma shugaban karamar hukumar mu ta Unguru akan ya kamata ya ɗauki mataki akan masu tallan magani da suke kura bolin da hansa kuwa suna damun mutane a gari. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan kira ne ga al'ummar Najeriya musamman masu eh, rikici ta da fitina. A gaskiya ya kamata al'umma sani zaman lafiya fa shi ke kawo ci gaban waje da kuma bunƙasan waje. Ina na nan wani da abokiya. Ra'ayi na yau kan wannan aka saka sani da ake tsakanin manoma a da makiyaya ɗin nan da ake da ake magana kan. Ni ina da a zahirancen ba Fulani da manoma ɗin ba ne suke. Kullum ina ga wasu ne suke ga rigar Fulani su zo su kace manoma ko kuma su yi manoma a ta'adi kuma a zo a far musu da tare-tare da da a kashe-kashe kamar abin da yake faruwa a nan tarawa biloyi zamfara ya kamata shugaban kasa ya sa ido sosai ya tsaya ya yi bincike kan abubuwan da suke faruwa salamu alaikum murai amurka mai magana kuma da abin didi wanzu lokal zaman jihar kirin najeriya hakikanin gaskiya ina kira daga muhammadu buhari ya kamata a ɗauki matakin ba sani ba sabo shekaran jiya an kai hari mai duguri an rusa sojoji sama ga goma an kai zobe an tai an ɗauke 'yan mata sama ga ɗari da wani abu yau ga an kai ya mandala ai yana da kyau a diba akwai da walaki ko a canza wasu harkar hafsoshin najeriya ko a canza aiji na kasa ko dai a ɗauki matakin ba sani ba sabo su yan boko haramun ɗin nan nan yanzu aka so a nuna bambancin gwamnati ga gwamnati pdp babu an sace yan mata wancan gwamnati yanzu an sace ana kai hari maiduguri yanzu a wancan lokacin yanzu ana kai assalamu alaikum voa hausa sunana sabi bello hasani daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin isar da kira na musamman ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da duka wani a wannan gwamnati mai ci da siya Allah su yi kokari su ƙara kaini akan harkar tsaron nan. To madalla yanzu mun zo ga shirin mana ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka guda hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makaman da za su tankari ɗimbin mayakan da ke ɗauke da bindigogi da ake sabawa a kafada da kuma gurneti. Bisa ga dukkan alamu wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti tara. an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe wannan ɓangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen tongo-tongo bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan isis sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi Wani tsohon hajimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai ga gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katsa London da ake zargin Rasha da yi ba. To madalla, yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku josu wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har shirin nan na noma tushen arziki tare da Sarfilu Hashin Gumel. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta na gabatarwa da solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu thomas ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya sai an ji ku.